الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه وكرمه تتنزل البركات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دورهكا بركم da sake saduwa a shirin majalisin malamai shirin sashen addinin musulunci a DITV da kuma alheri radio shirin da ko da yaushe alhaji dr yahuza yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku shi muna fata allah maɗaukacin sarki ya saka mushi da alkhairi ya yaukaka dukiya ya kuma sanya albarka shirin majalisun malamai shiri ne na tsawon sa'a biyu cir da yake zuwa muku kai tsaye a kowace yammacin alhamis daren juma'a kuma shiri ne da yake gayyatar malamai da kuma roƙonsu su zo su yi mana darasi a bisa wata matashiyar magana da muka sanya a kowane mako wanda idan suka yi mana wannan darasin bisa al'ada mukan ba da dama ga ku masu kallon kallonmu da sauraron mota kafar DITV da alherin rediyo ku shigo cikin shirin ta hanyar kiran lambobin wayar da muke badawa domin ku nemi ƙarin bayani bisa darasin da malam ko malaman su kai mana ko kuma tambaya ko kuma yin ƙarin bayani bisa abin da aka yi mana wannan darasin cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a yau wannan yammaci na alhamis daren juma'a ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallaba dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ɗaya ga watan Disamba miladiya dubu biyu da goma sha shida Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan makaranta mai albarka ta majalisar malamai da halartar ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu da suke a cikin wannan gari wanda kuma insha Allahu shi zai kasance tare da mu a tsawon wannan sa'a biyu malamin da muke tare da shi a yau shi ne a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Akarmakallahu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi ya jama'a ya ayyuka ya gurma alhamdulillah to Allah ya iya mana Allah ya saka da alkhairi to masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka ga malam musamman wanda suke bin mu ta kafar talbijin masu kuma sauraron mu a rediyo sun ji muryar malam kamar yadda na ce malam shi zai kasance tare da mu insha Allah tsawon wannan sa'o'i guda biyu na wannan darasi na yau na majalisin malamai kuma insha Allah malam zai yi mana darasi a wannan makaranta ta yau bisa a matashiyar maganar da ta shafi kyakkyawan ƙarshe matashiyar maganar mu ta yau ice hanyoyi ko dalilai ko sabubba na gamawa da duniya lahiya na samun kyakkyawan ƙarshe ɗan adam kamar yadda Allah cikin hikimar shi ya sanya ya kawo shi a wannan doron ƙasa ya kuma gaya mishi ya halicce shi domin ya jarraba shi sannan wani zango ne na tafiyar da yake yi zuwa ga makoma domin akwai mutuwa sannan kuma akwai tashi sannan akwai sakamako da kowanne zai koma ga wannan sakamako dangane da ayyukan da ya aikata rabuwa da wannan duniya tana ɗaya daga cikin matakai da ake samun makoma wato hanyoyi ko zango ne na makoma kuma samun kyakkyawan ƙarshe ko zagamawa da wannan duniyar lahiya yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa wanda idan ɗan adam ya same su ana fatan tsira shi yasa ko da yaushe ma yana daga cikin addu'o'inmu na Allah maɗaukacin sarki ya yi mana kyakkyawar ƙarshe. Don haka mun roƙi malam ya yi mana matashiyar magana a yi mana darasi bisa wannan matashiyar magana na kyakkyawan ƙarshe ko gamawa da duniya lahiya. Waɗanne hanyoyi ne mutum zai bi domin ya ga ya gama da wannan duniyar lahiya ya sami kyakkyawan ƙarshe na zaman wannan duniyar domin ya zama mushi kyakkyawar shimfiɗa na abin da zai fuskanta bayan ya rabu da wannan duniyar za ku mu ji waɗanne irin illoli ne suke samun ɗan adam idan ya kuskura samun kyakkyawar ƙarshe waɗannan da waɗansu duka tare da malam a wannan zama namu na yau wato sheikh musa yusuf asadu sunna a karmakallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أن أوام سورارمو لكما كلم أدري وأن اللوكسي muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wacce farkon ta yake ɗauke da amincin Allah tsakiyarta ta wato rahmar Allah ƙarshen ta albarkar Allah ohiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda wato mala abdullahi ka gabatar wallahi ban san wani zamani ba la a'lamu zamanin fi hududi ilmi ban san wani zamani ba a iyakar ilimi na wanda ya cancanta a dinga faɗakar da mutane da tunatar da su da janyo hankalinsu dangane da abin da zai bayu zuwa ga janyo wa mutane kyakkyawar makoma da kuma yi musu gargaɗi da kashiri da jan kunne akan abin da yake ya shafi mummunar makoma ita dai duniya kowa gashi ya riga ya shigo cikinta hmm. kuma dole a fita daga cikinta to inda babban matsalar take za a fita da imani ko ba za a fita ba hmm. wannan wata matsala ce da ba ta da amsa kuma sai in ta faru ba wani mutum da yake rayuwa yanzu a doron ƙasa da ya isa yadda ki gaba ya ce shi yana da tabbas zai fita zai bar duniya da imani wannan abun bai da amsa sai dai idan abun kawai ya ainihin wato faru akwai wani karin magana da masu hikima suke yi cewa hmm. wai ajaban laka yabna adam abin mamaki ya tabbata gare ka ya kai dan abu hmm. inda matulat sanda aka haife ka addanu fika min gairi sala akan maka sallah a kunnanka a lokacin da ba kiran sallah a lokacin da ba sallah za a yi maka ba hmm. wa inda ma ta mutu lokacin da ka mutu kuma to sallah alayka biduni azan to sai ai maka kuma sallar da ba ta da kiran sallah kuma to ka zo duniya sanda ka zo an maka kiran sallah a kunni hmm. a lokacin da ba sallah za a yi maka ba in kuma ka bar duniya a yi maka sallar da kuma ba kiran sallah innama tuwet sanda aka haife ka ka zo duniya la ta'lamu man alladhi ka min batni ummika baka san waye ya fito da kai daga cikin cikin babarka ba wa inda ma ta mutu sanda mutum ya mutu la ta'lamu man alladhi hamala ka alal akta ba ka sanin kuma su waye za su ɗauke ka a kafaɗa su kai ka ainihin wato makabarta indama su lokacin da aka haifi mutum tudassar mm. wata nasa da aka gabe iya makan shi wanka ya tsabtace jikinsa sai an masa mm. sannan lokacin da ya mutu hakanan tugassal wata nassab aida sai dai an sake masa wanka an tsabtace masa jikinsa ba zai iya ba <coughs> indama tulat sanda aka haifi kowane dan adam sanda ya zo duniya za ka ga yi farahu bika walidai ka wa a na'am 'yan uwa da dangi da abokan arziki suna munna cewa wane ya zo duniya a lokacin da kuma kai kake kuka mm. wa inda mata mutu sanda mutum ya mutu ya hazanu bika ya hazanu alaika walidayka wa ahlu da 'yan uwa da dangi da abokan arziki su kuma lokacin za su yi kuka to kowane mutum kar ya bari abu biyu ya haɗu idan sanda ka zo duniya 'yan uwanka sun haɗu mm. suna murna ka zo cikin ta kai kuma ka na kuka mm. to sanda za ka batta su suke kuka kai ka kokari ka batta kana dariya idan ka kuskure mm. ka batta kana kuka suna kuka to an samu matsala mala ka kalli duk wani mutum da ya taba jinyar mm. wani nashi a halin rashin lafiya har ya rasu mafi yawancin mutanen da suke mutuwa idan suka mutu za ka ga hannuwan a buɗe ya kwarai kuwa me suke nuna suna nuna mu wanda suke tsaye a kansu cewa ku kalli yadda na shigo duniya zan fita ba komai a hannuna kuma kar ku kuskura ku bari wannan duniyar ta rude ku yadda na fita ba komai a hannuna kuma za ku fita ku bar ta ba komai a hannun ku da haka suke cewa khuliqti yabna adama min turabin mm. an halicce ka asalin ka daga ƙasa ne ya kai dan adam da haka tsarki ya tabbata ga Allah da bayan ɗan adam nan ya gama faɗuka tashin shi kuma za a sake mai da shi ƙasan hmm. a sake buɗe a cikin inta asa shine malam mai ashirya yake cewa a wata ila duniya hmm. wato wa mautuka mu'idu ka karkata zuwa ga duniya kuma mutuwa da Allah ya kaddara ma kowane dan adam sai ta nisantar da shi daga duniya sai ta kai ka ila imdati zuwa ga wata matattarar da fiha a cikinta akwai rawa'idu tar'udu akwai tsawace tsawace wadda take tsoratar da ɗan adam da haka Allah sai ya ce wa ƙasa alam na ja'alal abda kifata a haya'an wa amwata hmm. ba mu sanya ƙasa ya zamanto matattara ba wanda suke da rai da wanda suka ainihin wato mutu mu da muke rayuwa yanzu a kanta hmm. nan ne matattara mu hmm. duk kuma wanda ya mutu haka za a sake buɗe ƙasar a sake mayar da shi ta shi yasa ya ce a fik. ka faɗaka qabla ibadin hmm. kafin mutuwar ta zo ta nisanta ka daga duniyar a lokacin da wa malaka ba ka da wanda zai taimake ka subhanallah to ka faɗaka to don haka sanda wato kowane mutum yake hmm. cikin cikin babarsa za ka ga yana wani guri mai kunci ga kuma du, hmm. yayin da mutum ya bar rayuwar kuma za a sake kai shi inda ya fi cikin cikin babarsa kunci da duhu Shi ne kabari na faɗi wani abu a kwanan nan a ɗaya daga cikin inda muke karatuttuka mm. karatun mana tariƙo salihi na ina rabbil alamin nan babban malamin wahid salam bari na ce kabari yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kabari za a sa ɗan adam mala babu yanzu idan da ranka da lafiyarka aka haƙa kabari daidai tsawonka mm. aka haɗa in ka je ka shiga kabalin lafiyar kalau in ka shiga hmm. da ka ba za ka iya fitowa ba sai dai wasu su taimaka maka ka fito kaga za a mayar da mutum wurin da yake ga kunci ga kuma hmm. duhu to yanzu duk wani abu da mutum ya tashi yana nema a rayuwarsa hmm. sai kaga an tambaye shi mai shahadarsa me kwarewarka yanzu ni ba zan tashi in tafi ma'aikatan lafiya ba in bata rai in dake saboda na san qur'ani da hadisi in ce a hmm. ɗauke ni likita nema ma'aikacin lafiya hmm. sai an tambaye ka ina kai karatu mai hmm. kuma experience din shekara ba wani abu da za a dauka a baka na duniya haka kawai gaskiya to mutum kuma rayuwar tana karewa ba za a masa tambaya akan komai sai abu biyu aiki mai kai kawai kuma mara kyau kai shi yasa rayuwar duniya tana da sauki ga wanda ya fahimce ta ba ta da sauƙi kuma ga wanda bai fahimce ta ba kowa yana da iko ya zaɓa abin da ya ga dama yi amma fa mutum ya sani daga ran da ya mutu to yanzu kuma sai dai a zaɓin masa abin da aka ga dama kuma bai da iko yanzu ya ce yana da iko ya zaɓa abin da ya ga dama bayan ya mutu sai dai a zaɓin masa abin da aka ga dama da haka wannan maudu'i malam abdullahi maudu'i ne da yake da alaƙa da duk wani wanda ya yi da'awar musulunci a kowane bangare yake don ya riga ya shigo duniya hmm. kuma dole fita daga cikinta hmm. to za a yi kyakkyawan ƙarshe wajen fita ko ba za a yi ba wallahu alam wannan bai da amsa sai ya faru sannan kuma shi cin ribar zaman duniya yana da alaƙa da yadda ka fita cikin ta salim alim ne ba abin da ka bari a cikin ta ba a to Karshen, nan karshen an shi yasa bawo shi yace ba gyaran gyaran ba taimai hmm. ba farkon ba ƙarshen hmm. su kuma laraba suke ce al'ibratu bil khawati ana lura da mai wane ya cika ne ba da mai ya fara ba shi yasa kake din ana cewa Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe hmm. in farko ta kyau ƙarshe ba ta kyau ba subhanallah to an samu matsala wannan kyawun na farko bai da wannan kyawun na farko ba shi da wani ainihin wato amfani wannan yana daga ciki hmm. to a gurguje malabab saboda yanayi na lokaci hmm. akwai asbabu da suke kawo a kyakkyawar cikawa wanda za mu ambace su in sha Allah a gurguje sababi na farko da yake sa mutum ya kyakkyawar cikawa hmm. shine tsayawa a kan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko hagu kullum muna yin sallah so goma wato so biyar raka a hmm. goma sha bakwai ga wanda sallar farilla kaɗai yake kullum bi sallar nafila hmm. ita sallah mafi yawancin mutane da sun san abin da suke yi a lokacin da za su shiga sallah hmm. da ina tabbatar ka al'amura da dama da za a nisance su Ke yasa aka kawo wani wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yana yin laifi kaza yana yin kaza hmm. annabi ya tambaya ya ce yana sallah aka ce eh yana ya yake yin sallah aka yi annabi ya ne sai annabi ce satan da hahu salatu da sannan sallar shi za ta hana shi zai daina yin wannan ainihin wato laifin zai bari malam yanzu idan mutum ya tashi zai shiga sallah sanda zai shiga hmm. bayan alola farkon abin da ake fara shi ne ikama ikama lafazin farko da ake faɗa cewa allahu akbar allahu akbar hmm. ga wanda ya san abin da yake faɗa cewa fa yake Allah mai girma wanda girmansa ya fi girman kowa kace ashhadu an la ilaha illallah ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah hmm. sannan kace ka shaida lalle annabi Muhammad manzon Allah ne kace hayya ala sala ayo gaugawa zuwa ga sallah hayya ala fala ayo gaugawa wannan babban rabo ne hmm. karkamata sala lokacin tsaye da sallah ya kusanto ka sake maimaita Allahu akbar dinnan Allahu akbar hmm. sannan ka sake maimaita la ilaha illallah da ka zo za ka yi takbiratul ihram ga duk wanda ya san takbiratul ihram hmm. cewa sai ya daga hannunsa ya haka hmm. mutum bai yi takbiratul ihram sai dai dauki duniya ya sa ta a wara a zaharihi bayan hannun ta yi watsi da ita ya ce babu wani wanda yake da girma a gabansa in ba Allah subhanahu wa to zai yi mala abu abdu mutum yi wannan fadancin sannan kuma ya zo ya tsaya cikin sallah ya zama ba da gaske yake ba eh. kaga bai kamata ba eh. lokacin da kai kabbara da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu ta'ala hadisul qudsi a cikin sahih muslim haka annabi ya ce sai Allah madaukakin sarki ya ce hamidani abdi bawana ya gode mu hmm. idan ka ce arrahmanir rahim Allah zai ce asna alayya abdi bawana ya yi yabo gare ni hmm. idan ka ce maliki yawmiddin Allah zai ce ni abdi bawana ya girmama ni hmm. a wata ruwayan Allah zai ce fawwat da ilayya amri bawana ya mai da al'amari zuwa gare ni hmm. idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in Allah kai kaɗai muke bauta kai kaɗai muke neman taimakonka Allah zai ce hadali wannan nawa ne wali abdi ma sa'ala kuma bawana yana da duk abin da zai roke ni to mala da akwai wani abu wanda yake da muhimmanci a duniya mm. sama da abin da mutane za su roƙa a cikin wannan bayan Allah ya ce wali abdi ma sa'ala mm. bawana yana da duk abin da zai roke ni wallahi da Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutane zuwa gare shi shi yasa saboda ba abin da yake wannan muhimmanci hmm. sai ba a kyale kowa ba aka ce ya roƙi abin da ya ga dama sai aka shiryar da mutane zuwa ga abin da za a roƙa yanzu yadda ake cikin yanayin nan hmm. da an ba da dama aka ce wali abdi ma sa'ala hmm. bawana yana da abin da zai roƙa abin da ya roƙa an bashi an bashi wallahi wani mota goma sha takwas zai ce Allah a bashi to amma duk aka kawar da wannan sai aka yi mana irshadi zuwa ga me kamata mutum ya roƙa shine yace ihdinas siratal mustaqim hmm. Allah ka shiryar da ni ta farki madaidaici hmm. Ibn al-Qayyim a littafin shi Igasatul Lafar ya ce ba wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci dan adam ya ce masa yi hmm. shi dan ya zo mata kofa biyu ko dai ta kofar ka ƙara ko ka rage da wanda ya ƙara da wanda ya rage idan Allah ya sa su aiki duka in sun yi Allah bai su sai wanda ya tsayaye daidai da yadda aka ce yi don haka Allah ya ce wa annabi fastaqim kama umarta kai ma ka tsaya kamar yadda makai umarni wa man taba ma'aka da wanda suka shiga musulunci tare da kai hmm. wala ta gauka da ku wuce gona da iri Inna mata bima na basir shi Allah dangane da aikin da kuke yi yana ganin kowa ya san me yake yi wannan yana daga ciki saboda dukkan mutane ko dai ɗin ya zo maka kofa ta guluyi hmm. ko ya zo maka kofa ta jafa'i mutanen da suke fi kowa daraja da matsayi a gurin Allah su ne annabawa da manzanni hmm. yayin da Allah ya ce a girmama annabawan to shaidan sai ya zo mutane ta kofa biyu ta kofar jafa'i da kofar guluyi a cikin guluyin ne aka samu wasu suka ɗauki matsayin da ba na annabawan ba suka ba su shi yasa zaka ga Allah sun wuce gona ne shi yasa zaka ga Allah yana cewa ya ahlul kitabi la taglu fi dinikum hmm. ya ku ahlul kitabi kada ku wuce gona da iri wala taqulu ala llahi illa alhaq kada ku faɗi duk wata magana da ta shafi Allah in ba gaskiya ba hmm. innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min saboda akwai wanda suka dauki matsayin Allah suka ba shi kaga sun yi guluwi hmm. to sannan ya zo mu wasu ta kofar jafa'i akwai wanda suka kalli annabi isa suka ce masa dan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama hmm. buhtanan azima to kaga ya goma wa'incan ta kofar jafa'i ta yadda sun kalli annabin Allah sun ce masa dan zina ne ya zo mu wa'innan ta kofar guluwi ya sa sun ɗauki matsayin Allah sun bashi yanzu abin da ya fa daidai shine ka tsaya tsakiya karkabu wancan bangaren karkabu wannan bangaren hmm. hmm. to shi yasa zaka samu hatta malaman addini wannan ita ce mu'amalar da mutane ke musu yayin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni ya ce a girman malamai mm. to ko dai a zo wa malaman ta ƙofar jafa'i jafa'in ne yake sawa malami ya magana a ƙarya tashi wani lokaci ma ta kai ga addake shi ko a iya kashe malamin sannan kuma a daidai lokaci ɗaya wasu shaidan sai ya zo masa ta ƙofar guluyi mm. matsayin da ba na malami ba ne sai su ɗauka su bashi wa'annan abubuwan guda biyu mm. idan ba Allah ya taimaki mutum ba ya tsaya kan hanyar Allah kiyam mm. ba tare da karkacewa dama ko hago ba wallahi mutum ya samu ya husnul khatima yana da wahalan gasken gaske saboda haka kowa sai ya duba ya gani shin tsaye yake akan hanyar Allah ba tare da guluwi ba da jafa'i mm. idan akwai guluwi to mutum ya dawo ya gyara yana jawo mutum mummunan cikawa sannan akwai jafa'i na'am to mutum ya dawo ya gyara jafa'i yana jama mutum mummunan cika shi yasa zaka ji qur'ani yana cewa innal ladina qalu rabbuna allah hmm. wanda suka ce Allah ne ubangijin su sun mastaqamu hmm. Allah sai ce fala khawfun ko tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna hmm. sannan Allah yace innal ladina qalu rabbuna allah sun mastaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun mala abdulhab wannan shine abu na farko da yake jawo mutum ya hmm. da katima. da aka kowa ya kokari ya tsaya akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko hagu wannan ita ce da maganan malam mai ahalari da ya ce wa ya kifa inda amrihi hmm. wa nahayi kowa ya tsaya inda aka masa umarni aka ce ka tsaya nan ka tsaya hmm. inda aka hana ka aka ce ka bari ka bari wannan kenan abu na biyu da ke sa mutum ya kyakkyawa cikawa shine husnul dhanni billahi kyautata ma Allah subhanahu wata'ala zato hmm. kowane mutum ana so ya bauta ma Allah tsakanin alkhawfu war raja wato kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama hmm. da kuma jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba <coughs> jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba shi ke zabarar da kowane bawa ya janye guje ma abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta hmm. kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama shi ke zaburar da mutane su tashi su dinga rige-rige wajen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni hmm. ya ce ai mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa aljanna da ni'imominta ƙur'ani ya faɗa duk lokacin da mutum ya tuna aljanna hmm. da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi a cikin ta na ni'ima dole za ka ji kana begi hmm. zuwa ga aljannan to kare zaman to kana bege ta hanyar tamanni guri ya zamanto kana bege hmm. zuwa ga aljannan ne ta hanyar ainihin aiki hadisin abu sa'irin khudri mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da bakinsa mai albarka ya ce inna Allah khalaqa jannata adn hmm. Allah shi ya halicci aljannar zama sannan wa banaha bi yadihi Allah shi ya gina aljanna da hannunsa hmm. sai annabi ya ce labinatan min fidda wa labinatan min zahab bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari hmm. da azurfa hmm. sannan idan aka ɗauko bulan zinari aka ɗauko bulan azurfa hmm. sai annabi ya ce waje alimila taha almiski <clears throat> abinda ake sa riƙe bulan zinari ko bulan azurfa almiski sannan annabi ya ce tarɓa gidan aljanna zafirani sannan ya ce ƙananan tsakoyin da aka zo aka zuba aljanna annabi ya ce diamond ne Allah ya ce ma aljanna ta kallami yi magana da aljanna ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna hmm. tabbas masu imani kan sun samu babban rabu da mala'iku suka leƙa suka ga tanadi da shiri da kimtsi da Allah subhanahu wata'ala yi hmm. ga duk wanda ya zo wannan gidan sai suka ce tuba laki manzilil muluk wato kin yi daɗi a matsayin gurin zama na masu mulki hmm. can ne Allah ya ce wa idan ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amma dai ba a nan duniya ba duk wanda yake so ya mulki ya nuna isa ya harɗe kafa hmm. to ya bari sai ya samu kansa tsuntum a cikin ainihin wato aljanna to malam idan mutum yana bauta ma Allah hmm. tsakanin alkhawfu yana kokari wajen jin tsoron abinda Allah madaukakin sarki yake tanadi na azaba hmm. to wannan yakan taimaka masa gurin guje ma abin da Allah ya hana idan yana kokari wajen bauta ma Allah akan yana tuna abin da Allah ya tanadi na rahama hmm. wannan yakan zabarar da shi kullun gurin aikin alheri hmm. a irin wannan yanayin ne Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna anan ne masu gwagwarmaya suke yin gwagwarmaya lalle duk masu gwagwarmaya su tashi su ainihin wato yi <coughs> gwagwarmaya da gaske to idan mutum ya bauta ma Allah akan wannan yanayin guda biyu hmm. lokacin da duk wani abu ya same shi na rashin lafiya ne da yake kyautar zaton ba zai tashi ba hmm. hatsari yayi wanda yake ganin daga wannan hatsarin anya ba mutuwa ta zo ba za a tashi ba hmm. to a wannan lokacin ana so jayar da bangare na rahamar Allah sama da azaba ya kyautata ma Allah zato cewa insha Allah Mm. yana kyautata zaton cewa in ya koma zuwa ga Allah Allah zai karbe shi zai tausaya masa zai ji kansa zai masa ran mm. a irin wannan yanayi mutum ya tunanin cewa idan ya je lahira Allah sai ya azabtar da shi sai ya yi masa kaza sai ya masa kaza to wannan munan zato ga Allah ne ba a buƙatar wannan ba a san irin wannan mm. to kyautata zato yayin da mutum yake ganin cewa wannan alama ce ta cewa zan bar duniya wannan ɗaya ne daga cikin abin da yake kawo mutum ya husnul khatima kyakkyawar cikawa abu na uku mm. da yake taimakawa mutum gurin wato husnul khatima mm. shine taqwallahi azza wa jalla jin tsoron Allah subhanahu ta'ala al-imam Abu Huraira mm. sun haɗu da wani mutum sai ya ce masa mattaqwa ya tambayi al-imam Abu Huraira me taqwa sai al'imam abu huraira ya ce masa ka taɓa haɗuwa da ƙaya a kan hanya kana tafiya sai ce e sai ce ya kake ya ce tsallake ta nake yi ko ban ma yadda in ƙarasa gurin sai ya ce masa to ai wannan abin za ka tuƙa shi ne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda Allah maɗaukakin sarki yake da alaƙa da shi in ba alaƙa ta jin tsoronsa ba shi yasa zaka ga dabban layya da ake yanka sai Allah ya ce lan yana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku hmm. ba abin Allah zai yi da jinin ballantana kuma naman abin da Allah madaukakin sarki yake da alaka da shi shine tsoron Allah ɗaya daga cikin ku shi Allah subhanahu wata'ala yake da ainihin wato alaƙa da shi wajen guzuri Allah subhanahu wata'ala ya ce mana mu yi guzuri ya bani adama Allah madaukakin sarki ya ce mana ainihin wato ai guzuri ya ce mana wata zawwadu ku yi guzuri amma fa inna khairaz zadi taqwa guzirin da yafi kowane guzuri shine guzuri na tsoron Allah subhanahu wata'ala wajen abin da ya shafi riga da kowa yake sawa Allah madaukakin sarki ya ce ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha sai ce wa libasu taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah <clears throat> ita ce rigar da tafi kowace riga zama alheri har masu magana suke cewa idal mar'u lam yalbas yaban min at-tuqa idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to tajarrada uriyanan <clears throat> wa in kana kasiya to tsirara zai dinga tafiya koda ko da kaya a jikin shi da haka suke cewa khairul basil mar'i ta'atu rabbihi mafi alherin tufafin da mutum ya kamata a ce yasa tufafi na da'a ga Allah subhanahu Ta'ala, wala khaira fi man kana lillahi asiya babu alheri ga duk mutumin da a rayuwarsa ya dumfari saban Allah ga dangadan banda saba ma Allah ba abin da ya dauka a matsayin ainihin wato sana'a a rayuwarsa don haka wannan takawa din da Allah madaukakin sarki ya faɗe ta a gurare da dama aiki ma ya nuna cewa idan kai aiki zai karɓi aikin ne idan kana da tsoron Allah inna ma ya taqabbalu Allah inna ma ya taqabbalu Allah min almuttaqin Allah yana karɓan aikin wanda suke jin tsoron Allah ne sannan taqwa ce take sa duk abin da mutum ya saka a gaba zai yi Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka shi yasa Allah ya ce <coughs> walau anna ahlul qura da a ce mutanen wani gari amanu za su yi imani sannan wata kausu bi tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki yace la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi wallahi sai mun buɗe musu kofofin albarkoki sama da ainihin wato ƙasa ta kawace Allah madaukakin sarki yasa yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan mutumin da ya ji tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya sa masa mafita cikin duk abin da yayi ainihin wato fuskanta ainihin wato a rayuwarsa to ita kuma ta wannan ta kunshi wato imtisali awamirillahi ne bin umarnin Allah cikin abin da ya ce a yi cikin abin da ya ce ainihin wato a bari ainihin wato a bari don haka Allah maɗaukakin sarki ya kira sahabbai ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha <clears throat> ya ku masu imani ku ji tsoron Allah a gurare da dama Allah maɗaukakin sarki yana irin wannan kiran ya ce lallai ainihin wato a ji tsoron Allah wannan shine ainihin wato takawa abu na hudu da yake sa a husnul khatima shine as-sidqu fil aqwali wal af'al gaskiya a cikin maganganu da kuma ayyuka to abinda mutum zai abinda mutum zai riki kar ya zamanto kana faɗar magana a bakinka mm. amma abinda bakin yake faɗa abinda kuma zuciya take kudurcewa da dan daga nan ne kuma munafunci ke shigowa shi yasa Allah ya ce idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo wajen annabi mm. sukan ce mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu ai Allah ma ya san kai annabin sa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadhibu hmm. Allah yana shaida munafikai ƙarya suke ittakhadhu aimanahu hmm. sun riƙe wannan rantsuwan nan ya zama musu garkuwar da za su toshe mutane daga tafarkin Allah Allah sai ce innahum sa'a ma kanu amalu sai ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a hmm. ina a baki sun makafaru sannan sai suka kafarce a zuciya da haka Allah yake faɗa a wasu gurare ya ce ya ƙulu na bi alsinatihim su munafukai suna faɗa da harshen su ma laysa fi qulubihim abinda ba shi bane a zuciyarsu to duk lokacin da mutum ya zamanto yana faɗar magana a baki mm. ko maganar da yake faɗa a baki ba ita bace da zuciya mm. abin da ya faɗa a baki daban abin da zuciya ta ƙudurce daban to wannan ɗaya ne daga cikin sifofi na munafikai kuma yakan jawa mutum mummunar ainihin wato cika da haka ana buƙatar mutum ya zamanto mai gaskiya a aƙidarsa mm. mai gaskiya a maganganunsa sannan mai gaskiya a cikin aikinsa abdullahi bin salam hmm. ya ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je garin madina hmm. ya ce mutane aka yi tururuwa ga annabin Allah ya zo ga annabin Allah ya zo ya ce ina cikin wanda muka yi tururuwa don mu je mu ga abdullahi bin salam hmm. ya ce falon mastabantu wajen rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da fuskar annaba ta bayyana gare ni ya ce ina kallon fuskar annaba na gane wannan mutumin ba makaryaci ba ne da kallon fuskar annabi ya gane cewa wannan mutumin ba makaryaci ba ne to don haka ana buƙatar wannan shi yasa za ka ga sahabbai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sifa guda goma hmm. يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس سيتي أولئك الذين صدقوا su sune masu gaskiya a wajen imanin so ulaika humul muttaqun kuma sune masu jin tsoron Allah dan haka Allah ya kira al'ummar duniya yace hmm. ya ayyuhal ladina amanu inda masu imani sai ce uttaqullaha ku ji tsoron Allah sannan wa kunu ma asadiqin ku kasance tare da wayannan masu gaskiya da yace ku kasance tare da masu gaskiya sai da yace mana ga sanan suna zaune a gaban annabi su hmm. sahabbai yace lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu sai ce ulaika humus sadiquna wa'annan mutanen su ne masu gaskiya to shi yasa idan aka tsaida alkiyama Allah zai ce qala Allah hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidqu yau rana ce da masu gaskiya gaskiya su za ta yi musu amfani yanzu akwai mutanen da suke da'awar imani da gaske suke amma wallahi akwai mutanen da suna da'awar imani ba da gaske suke ba bakin ne ke da'awar imani amma zuciyar ba mai ba ba ta karɓa ba da haka duk kowane musulmi ya ji tsoron Allah kar ya zamanto maganganun shi na sabawa da abin da ke cikin zuciyar shi duk wanda maganganun shi saba da abin da ke cikin zuciyarsa hmm. to ya ji kansa tsoron fadawa cikin ainihin wato munafunci abu na biyar mala abdullahi shine at-taubatu ila Allah a tuba a koma zuwa ga Allah daga zunubi kafin mutuwa ta zo mm. ita mutuwa nan al'amari ne na gaibi ba wanda ya sanyo yaushe za ta zo masa wani malami da ake ce masa luqman hadihi al'umma ana ce masa hatimul asaf an tambaye shi an ce masa alaga ta malam wai me faru ne kai baka da prejo da tension da fargaba da bugun gaba irin na ragowar mutane sai ce ya gina rayuwarsa akan abu hudu ne yace na farko na san duk abin da Allah ya rubuta na arziki na hawa ne mm. wani bai isa ya ci ba sai na nazo abin da ya zo in sa shi a lissafi abin da bai zo ba ba shi ma a lissafi ballan tana in wahala ba fata sai an ci haram Allah halal da in zai zo zai zo in zai zo zai zo ya ce na biyu duk aikin da Allah ne ya ce a yi hmm. nakan tashi in yi ba tare da jiran wani ya yi ko bai ba sannan ya ce nakan yi itikanin aikin in yi shi da kyau shi yasa zaka ga wanda suka kai mataki na al hmm. shine an ta'ala Allah ka annaka tarahu idan mala idan mutum ya dauki aiki ya baka hmm. kana bala'in jin nauyin shi wanda ko da bai zaune saboda jin nauyin shi da kake yi hmm. kana taka tsantsan karka masa ba daidai ba to sai kuma ya sa ka aiki kuma ya ɗauko kujera ya zauna yana kallon ka ya za a yi aikin ta ku wanda sun kai wannan matakin gurin bauta ma Allah saboda su suna bauta ma Allah ne koyaushe suna ganin kamar gashi nan yana ganin su duk da su ba sa ganin shi hmm. da wannan ne al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin shahun arba'un hadith hmm. yace ko shefe arba'ina hadisi ya ce duk mutumin da ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a duniya bai gan shi ba mm. to wannan dalili ne akan cewa in an je lahira sai ya gan shi to <coughs> abu na uku mm. da ya faɗa ƙarƙashin wannan ya ce na san mutuwa mm. za ta iya zuwa mun a koda yaushe ni kuma sai nake mata shiri kafin ta zo sannan ya ce abu na hudu ina jin kunyar Allah subhanahu ta’ala ya ganda a duk inda bai kamata ba Ya ce ni kuma sai na kame kafata duk inda bai kamata ba hmm. ba na tattakawa da kafata in tashi in ji hmm. wayannan su ne abubuwa guda hudu to tuban nan hmm. ga wanda suke bibiyar karatattukan mu ko musamman wanda za su koma karkashin ayoyi guda biyu a cikin suratul nisa'i da muka yi tafsiri bana Mm. akwai inda matoba ta alallahi lillari ya amalu na so a bi jihalifin sun mai tubu na min karibi fa wala ya kai tubu Allah wa kana Allah aliman hakima wa laysa tawbatu lillari ne ya amalu na sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lillari ne yamutuna hum kufar ulaika atadna lahum azaban alima mun yi dogon bayani da kuma sharadin tuba da muka kawo cewa sharadin tuba guda tara ne ba guda uku ba kamar yadda ake faɗa hmm. to ba yin laifi ba ne ya fi zama matsala hmm. kai laifi ba kama gane laifi kai ba da yake nan hmm. don duk wanda yake laifi bai ma gane laifi yake ba ba faran da zai tunanin ya tuwa don bai ma san yana yi bai ma san yana yi ba da yake nan ko ko mutum ya fahimci laifi ne amma ya kasa ɗaukar matakin gyara to wa'annan su ne matsaloli guda biyu sannan tare da faɗin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala hmm. yana da sunaye kamar haka Allah at-tawwabu ne yana yawan karɓar tuba da hmm. yake nan hmm. sannan Allah al ne yana yawan karɓar gafara haka al-ghafaru da al-ghafuru da al-ghafaru malamai sun ce wa'annan duka sigatul mubalaga ne shi al-ghafuru shine wanda yake karɓan yake yafa zunubi ti yadda zunubi ya ma din hmm. a idan ka kana ganin ya girman da ba zai kankar mutu a gurin hmm. Allah ya fi komai sauki sannan al-gaffaru huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama takarrara wanda yake gafarta zunubi ti yadda zunubin ya maimaita kuma sannan kuma Allah al alwadudi ne hmm. masoyi ne Allah ne kaɗai za ka yi masa wannan kai masa wannan kai masa wannan kai masa wannan ran da ka tuba ka koma gurinsa sai ya karɓe ka ya yafe maka ya kankare laifin kuma yana son ka in ba Allah subhanahu kai yana daga cikin tausayi da jin kai na Allah subhanahu ta'ala hmm. duk lokacin da mutum ya yi laifi ya tuba ya koma gurinsa hmm. sai ka ga abun ma da ya mai kyau ya canja shi ya kankare shi ya mayar da shi mai kyau wanda ya na laifin na laifin babban tunda ya ce wa man taba wa amana wa amila amalan salihan mm. fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima mm. aikin da mutum ma ya mara kyau sai Allah ya canja shi ya mayar da shi mai kyau ka dauki misali babu wanda Allah subhanahu wata'ala ya fi kauna a duk halittun Allah sama da ƙasa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. amma ka kalli irin abubuwan da aka yi wa annabi a maka zama wucewa a ci ya yi halladin nuzula alaihi zikir ya kai wanda aka saukar ma da ƙur'ani sai ya yago a ce masa inna la majnun kai dai mahaukaci ne a ce bal ƙalu a riga su a halamin annabi ya yi mafarki yake zuwa ya karanta baliftarahu a ce kai ƙur'anin nan kikiro shi bal huwa sha'irun a ce kai mawaki ne ma har sai da ta kai idan ya zo yana sallah ka ba a ɗauko mahaifa ta raƙumi a sa masa jiki har sai da ta kai ma akwai lokacin da uku bata bin abi maaikin ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai da kwalla ta fito wa annabi sai da sai na bakar ya zo ya bangaje shi ya ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah to amma tare da wannan abu sannan wannan bai ishe su ba aka zo aka buɗe ɗekun sahabbai irin su sumayya iyayen Ammaru ɗan yasar Allah ya kara hmm. masa yadda aka kashe na kashewa musulmi suka yi hijira suka taho habasha hmm. shi kan shi annabin aka zo aka yi mitin a darun na da cewa aka kashe shi wa idiyan kuru bikan ladina kafaru Allah ya ce li yusbitu ka aw yaqtulu ka aw yukhrijuka hmm. bayan duk da aka yi wannan annabi ya samu ya tsallako ya taho madina wanda suka yi wa annabi irin wannan abin Allah ya sake kiransu ya ce kullin ladina kafaru hmm. a faɗa mu wa'ancan kafiran in taho, in dai sun hana sun daina kafarci to yi kufar ma qad salafa duk abin da suka yi na wancan laifin an yafe musu sannan ga kissa ta ashabul ukhdu hmm. wayannan mutanen rijiya suka haka suka kunna wuta a ciki duk mutumin da ya imani da Allah baka da zabi ko dai ka zo ka shiga ciki da kanka ko a kamo ka a danna ka ciki hmm. da Allah ya tashi zai faɗi hoton abin da ya faru sai da ya rantsuwa a Qur'ani ce wasu sama'i zatul buruj hmm. wal yawmil ma'ud wa shahidin wa mashhud sai ce qutila ashabul ukhdud annadi ta luqud hmm. kaga an tsinewa ma abu tarijiya wuta ma abuciyar ruruwa wacce suka kunna idhum alaiha qu'uduhum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud akan abin da suka aikata masu imani suna halatta a wurin. sannan Allah ya ce wa ma na minhu ba komai yasa suka yi musu waccan azabar ba illa an yi uminu billahi al hamid sai dan sun yi imani da Allah sannan Allah nan ya faɗi waye shi yace shine al shi shine wanda ya fi ƙarfin kowa sannan ya faɗi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne bayan an yi wannan sai yace innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati wanda suka kona mu'mine maza da mu'mine mata sun malam tubu sannan ba su tuba ba da haka Hassan al-Basri yake cewa ka kalli jinkan Allah da karancin Allah da tausayin Allah yadda mallaka sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne a kama masoyan shi sun yi imani da shi a kashi sannan kuma yace sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba yanzu wa'annan mutanen da suka yi wannan aikin inda sun tuba ba. Allah zai yafi Allah subhanahu wata'ala zai karbe su a irin wannan munasaba ne nake cewa hmm. idan kana malami mai karantarwa wani ya zo yazo yayi tabargaza hmm. to duk tabargazar da ka bude masa kofa cewa ya koma zuwa ga Allah karka ce to ai abu ya riga ya lalace ai yanzu in an tafi hira guta kai ma wutar ai ba ta babaka ba shi da za ka yanke mora hukuncin cewa in an tafi lahira ko ta kawai da haka muna kira zuwa ga yan uwa ɗaliban ilimi da malamai mm. da Allah a dinga buɗewa mutane ƙofa ta tuba zuwa ga Allah sama da toshe ƙofar a nuna musu cewa don wasu daga wannan matakin ne mm. suke fasa suke nan kawai ai tunda abin ma ba tuba kawai mm. to bari kawai ta fanda mafanda ko me zai faru ya ainihin wato faru to wannan kenan Da haka tuba daga laifi mutum ya koma zuwa ga Allah kafin mutuwa ta zo wannan yana daga cikin abin da ke sa mutum ya yi husnul khatima sannan abu na shida hmm. shine almudawamatu ala ta'ati dawwama kan aikin ɗa'a ga Allah hmm. ko da ko kaɗan ne misali kana so ka tashi ka dinga yin sallah da daddare hmm. to kai makanka training ɗin da za ka saba ko da kaɗan ne a hankali ya fi ka zo kai rana ɗaya kai caji daga nan ba za a ƙara ganin ka ba sai shekara ta ka san wani zai iya zuwa yau hmm. ya fara sallah tun ƙarfe goma sha biyu sai asaba to daga nan in yi ta in ba sa abu kuma ba zai ƙare ba sai shekara ta zai <laughs> a ba a buƙatar irin wani har gare ya bari idan ana kiran sallah na ƙarshe ƙarfe biyar ne hmm. to ya dinga fara tashi ko da hudu da rabi ne kaga minti talatin kafin sallar asuba hmm. in ya ɗauki lokaci a haka yana ƙara mintunan to jikin zai saba mm. a hankali ta yadda nan gaba zai iya tashi cikin daren dan jikin ya riga ya saba mm. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan addinin yana da sauki kuma ba wani mutum da zai zo ya huce gona da iri cikin addinin sai addinin ya fi sa da haka duk mutumin da bai ba addini mataki bayan mataki ma mm. ya ɗibo abubuwa da yawa to in ya tashi lalacewa kuma ya fi kowa lalacewa da haka ƙoƙarin dawwama akan aikin alheri ko da ko aikin kaɗan ne har mutum ya koma zuwa ga Allah akan wannan mm. ya fi da ka zo ka ɗibo mai yawa ba a tafi ko ina ba kuma ka ainihin wato watsar wannan yana daga ciki mm. sannan abu na bakwai mal abu a gurguje shine dhikrul maut tuna mutuwa mm. da kuma taƙaita guri akan rayuwar duniya yanzu da ni da kai idan muka bar gurin nan da daddaren nan hmm. ba wanda yake da tabbas ya kai gobe gaskiya ne to wanda ba shi da tabbas in ya kwanta zai tashi hmm. amma sai ga ya zauna yana lissafin shekara talatin mai zuwa cewa hmm. nan da shekara talatin zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza shi yasa annabi ya ta faɗa mutane ya ce aksiru min dikir hadimin laddadi ku yawaita tunanin wacce za ta zo ta yanke jin daɗi hmm. ita ce ainihin wato mutuwa hadisin abu sa'id mai khudri yace suna tare da abdullahi dan umar yace suna tare da annabi hmm. sallallahu alaihi wa sallama sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo yawa annabi sallama hmm. ya ce masa ayyun nasi afdalu cikin mutane wa yafi kowa sai annabi yace ahsanuhum khulqan wanda yafi kowa dabi'a mai kyau a cikin masu imani shi yafi kowa sannan ya sake tambayar annabi a cikin masu imani wa ya fi kowa hmm. sai manzon Allah ya ce masa a hasanu lil maut a cikin wa ya fi kowa kaifin hankali hmm. sai annabi ya ce a hasanu lil maut zikira wanda ya fi ko aktharuhum lil maut zikira wanda ya fi hmm. kowa tuna mutuwa sannan yake kokarin tanadi dangane da abin da zai zo bayan mutu kuma wallahi na sha faɗa a guraren karatu a kwanan nan duk wanda yanzu yake saurari na yanzu ɗayan biyu ne zai faru da shi ko dai wata rana idan ka tashi ka gama kwanciya ba za ka koma ka kwanta ba ko kuma in ka kwanta ka gama tashi wallahi tallahi ma labura ɗayan biyu ne zai faru akwai koren da in mutum ya tashi to ya gama kwanciya mm. akwai koren da in ka kwanta to ka gama tashi ba za ka tashi ba wannan ɗayan biyu ne abinda zai ainihin wato faru shi yasa ka ga ko aboki kake da shi an je an dawo ka ce Allah sarki jiya ana tare da wani an rabu sai da safe sai da safe yau ran ya halinsa ce kai matsala kake nan ba dama ana zaune sai ka kawo ka lalata sai ana fili sai wayan yanzu ganin mutuwa da ka kawo kace jiya wani Allah ya masa rasu wai ka lalata magana saboda haka shi in yana guri ba a daina maganar mutuwa dan shi ba fa shirya ba a daina maganar ta kwanan nan na san yarinyar da aka ɗaura ma aure ranar jumma an kai ta ranar asabar ranar lahadi ta mutu Allah ka ji kan malam Aliyu na mangi mutumin zariya da yake faɗa cewa ‘yan uwa kuma bar sakewa hmm. dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan daɗewa ga zato ba za shi lahira ba ya ce kai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya hmm. ɓace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karɓa idan ana harkokin addini kowa zai ce bai da lokaci hmm. to akwai lokacin da in duk uzurin garin nan naka ne ba abin da ya damu mutuwa da shi ya ce ta katse tsarin rakinsa. Hmm. ya ce eh, mutuwa kenan ba abin da ya dame ta kaga ya ce ta katse tsarin rakinsa. mai cike masa hanzarinsa ta tsarar tsararrakinsa hmm. ba dai kana da uzurrika ba yanzu hmm. to ka bari ta zo ka gani duk wani hanzari da kake da shi sai ta tike shi hmm. yace ta katse tsararrakinsa ni da kai labuwa min din na da min dinka nawa ne da suka taso yanzu mutuwa ta danne su gaba da su ya ce jinjiri a cikin wasu an kira tilas ya amsa bari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruce su hmm. wasu ko a kira uwarsu tun tana tsamma ta bar su wasu ko naƙuda ta kar su a ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a tsin ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa ya ce ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan ko mara kobo ba ba abin da ya dame ta wajen baka aje ba kawai wannan matsalar ka ce ya ce ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsaitsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba inda ya mutuwa ce mm. da haka yake faɗa a wata maganar yake cewa wato ka ci ka sha kai nishaɗi hmm. kasuwa ta zo da budi cuce-cuce ba a taɗi ya ce wanda ya mana wanga ruɗu ba zai daraja a lahira ba mutum ya ce ya sha kau kullum ya nishadi hmm. kasuwa ta zo da budi alhamdulillah al'amura ba matsala kuma kullum Allah ya baka lafiya lau ya ce in ka kuskura ka mutu wannan rudin ya ce wallah ba za ka yi daraja a lahira abinci abin sha ne ya sayi eh, ya ce to tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka san su tauhidi da sallah san su san da sallah hmm. san wanka tun ba aiko ma mala'ika ba ana aiko mala'ika to shi shikenan magana ta riga ta ainihin wato ƙari ta lalace abu na takwas ma labura a gurguje Shi ne alkhawfu min su su il khatima mutum ya dinga jin tsoron abinda zai ta masa mummunan cikawa din kamar dogewa akan saba ma Allah mm-hmm. da ana maka nasiha kana saufa cewa da sannu dai insha Allah sai nan da zuwa shekara mai zuwa ko ku a mu matasa ne domin muna insha Allah ku bari sai mun ci namu lokaci tukunna mm-hmm. saufa saufa saboda inda matsalar take yayin da mutum ya doge akan saɓan Allah ana masa nasiha da wa'azi ya ƙi janyewa mm-hmm. to baka san a wane yanayi mutuwa za ta zo maka ba duk kuma yanayin da mutuwa ta zauwa mutum idan kana yin abu to ka dinga kaddara fa a wannan yanayin tunda ba lotus aka bani ba mutuwa za ta iya zuwa hmm. kuma a yanayin da mutuwa ta same ni yanzu a wannan yanayin Allah subhanahu ta'ala zai tashi mutum shi yasa annabi a yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi kowane bawa akan abin da ya mutu akan shi hmm. za a tayar da shi na sha gani kwanaki ba da daɗewa ba wani bawan Allah ya sujjada a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya dago aka zarira aga wannan zai tashi a irin wannan yanayin a gaban hmm. Allah subhanahu wata'ala akwai matar da ta zo an zo za a yi mata wanka hannunta a haka aka yi aka yi a bambare hannun hannun ya bambarwa aka tambayi matar da suke tare me ya faru ta ce wannan matar kullum in dai ba cikin yanayi da ba ta iya sallah ba daren da zai zo ya wuce ba ta tashi ta yi wani abu na sallah ba ko da baya ta ce to yau ta tashi ta kabbarta sallah tana cikin suratul fatiha kafin ta fita Allah ya zare ranta to saboda haka yanzu wannan yanayin da ta mutu haka Allah yake so abin ne ta hmm. kuma haka yake so a tashe ta to saboda haka ana jiyewa mutum tsoro hmm. kaga in akan aikin alheri ka cika to akan shi zaka tashi na'am kana kuma yin kuskure ka cika akan yanayi mara kyau hmm. to Allah ya kiyaye in ba sa'a ba za ka ga mutum a wannan yanayi zai ainihin wato tashi to ya zama to dukkan halin da mutum yake ciki ya dinga jin tsoron fa a yanayin nan da nake ciki mutuwa za ta iya samu na hmm. idan yanayi ne na mara kyau to in yanayin nan fa ya zo mutuwa ta same ni haka fa an samu matsala to wannan yakan taimaka wa mutum hmm. wajen ya dawo ya gyara ba zai yi ainihin wato mummunar cikawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da mummunar cikawa abu na ƙarshe wanda shine na tara saboda yanayi na lokaci mala abu shine addu'a mm. li husnul khatima bayan duk wannan matakan mutum kuma ya dinga samun lokuta masu tsada da kima da muhimmanci ya dinga yin addu'a don ya kyakkyawar cika mm. ka kalli yadda mutane idan bukatunsu suka taso yadda kowa yake dagewa mm. gurin addu'a Allah ya masa kaza ya bashi kaza ya tsare shi kaza hmm. wallahi duk abin da mutum zai roƙa a duniya to bai kai kuma wannan muhimmanci ba dan ko me ka tara hmm. ko me ka zama kowa ya kai idan mutum ya kuskure ya bar duniya ba tare da cikawa mai kyau ba hmm. wallahi hasaran baranta kuma ita matsalan shine idan aka tafi in an samu matsala ba a dawa a gyara don ba taba ganin wanda ya tafi ya je can ya gane ya samu matsala ba aka dawo da shi ya gyara hmm. ballantana kai kai tunanin yanzu idan ka samu matsala in ka tafi za a baka dama ka dawo ka yi ka gyara ba a yin haka shi yasa zamu ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da karshen rayuwarsa ta zo addu'a da idan gayi kenan cewa rabbi ati ne min mulki hmm. Allah ka bani wani abu na mulki fatir as-samawati wal ard Allah kai ne ka kage halittar sama da ƙasa daga babu hmm. anta wali fi dunya wal akhira Allah bani da mai gida sai kai duniya da lahira tawaffani muslim Allah hmm. roƙon da nake maka ka karbe ni ina musulmi sannan wa alhiqni bis salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki na'am to wajibi ne ga kowane mutum cikin lokutan da duk ya san idan an yi addu'a Allah zai karba ya dinga yi ma kansa addu'a hmm. cikin addu'o'in da zai ce wa Allah ya sa ya husnul khatima Hmm. kyakkyawar cika hmm. da haka nan su ne asbabu sababban da suke janyo a kyakkyawar cikawa hmm. kuma muna roƙon Allah ta'ala da dukkan sunayensu masu tsarki wanda in an roƙe shi yake bayarwa ko in an roƙe shi yake amsawa Allah ka sa mu kyakkyawar cikawa ba mummuna cikawa ba wannan shine assalamu alaikum alaikum assalamu rahmatullah ah, masu kallon mu da sararin mu shirin majalisin malamai ke zuwa muku ta kafar DITV da Alheri Radio wanda Alhaji Dr. Yahuza ya ce ke ɗaukar nauyin kawo muku shi kuma a yau muna tare da babban malamin a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da yake mana darasi a bisa wannan matashiyar magana ta hanyoyi na cikawa da imani. Ah, kamar yadda muka je malam ya ɗauko mana hanyoyi da dalilai da kan sa mutum ya cika da imani da kuma abubuwa da kan taimaka wa mutum ya samu wannan cikawa da imani din muna fata Allah maɗaukin sarki ya samu cika da imani kuma kamar yadda aka sani za a iya kiran sifili takwas ɗaya sifili uku bakwai biyar takwas tara ɗaya biyu ko sifili takwas ɗaya hudu Eh, biyar shida takwas bakwai uku uku biyar ko ma sifili tara sifili biyar uku takwas takwas biyar takwas sifili takwas domin shigowa shirin domin a yi ma malam tambaya a bisa wannan matashiyar magana kuma kamar yadda aka sani eh, mukan so duk tambayar da mutum zai iya tsaya akan wannan matashiyar magana kada a fita daga layi sannan kuma eh, duk wanda ya samu layi ya yi kokarin yin nesa da akwatin rediyon shi ko kuma talbijin ko kuma ya kashe ko ya rage sauti ɗin don mu samu a majin shi kamun su kallo da sauraro su shigo cikin shirin a karmakallahu bari in ɗanyi tambayoyi guda biyu ko uku saboda ganin lokaci malam hanyoyin nan da kan taimaka ma mutum ya samu ya gama da duniyar nan lahiya ya kuma sami kyakkyawan makoma domin cikawa da imani shine babbar alama ta rabuwa da duniyar lahiya ta kuma haɗuwa da Allah salin alin alamar da ke nuna mutum zai samu kyakkyawar makoma ɗaya daga ciki malam cikin bayananka ka nuna kamar yanayin rage buri ko cire shi ko kuma a kawar da shi yana taimakawa to akan makallahu shin ba a so mutum ya sanya cewa yana sanyin waɗansu abubuwa a rayuwar shi Uh, har ma da tsare-tsare na zuwa shekaru ɗaya biyu ko uku duk waɗannan zai zamo kamar laifi ne ko kuma kaucewa uh, dalilan da zai sa mutum ya cika da imani? In na alheri ne ba komai. To. Shi yasa za ka ga a ƙa'ida idan kana da wata niyya ta alheri kana jira Allah ya baka dama ka aiwatar. Na'am. To wannan ƙudurinka na niyyar alheri ma tun ma ka samu damar mm. ka aiwatar Allah ba zai hana ka wannan ladan ba. na'am malam yanzu malam Abdulwahab yana fatan Allah ya bashi dama ya gina makaranta Allah ya ba shi dama ya gina masallaci wannan niyyar ka kaɗai ta alheri kaga wannan buri ne mai kyau to Allah ba zai tozarta wannan niyyar ba da wannan ƙudurin. Hmm. ko baka gina makarantar ba ko baka gina masallacin ba Allah sai ya baka ladan sakamakon saka kyakkyawan buri a zuciyarka da kuma saka kyakkyawan ƙuduri a zuciyarka <clears throat> buri wanda zai sa mutum ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai da alaka da addini mm. to wannan shine abin da ba a so kana kallon yadda guri kan duniya ya kai mutane zuwa ga inda ya kai su gogori wajen neman duniya ta kowane hali mm. a yanzu <clears throat> da abubuwa wanda ba su ainihin wato kamata ba to wannan shine abin da ba ainihin wato so Hmm. guri a kan duniya ya jefa wasu cikin harkar zinace-zinace ya jefa wasu cikin harkar luwaɗi in maza ne ya jefa wasu mata cikin harkar lesbian hmm. ya jefa wasu cikin harkar cultism ya jefa wasu cikin harkar kaza to irin wannan gurin shine abin da gaskiya ba a so ba a bukatarsa na'am to malam eh, game da eh, hanyoyi ko kuma abubuwan da ka faɗa na idan mutum duk waɗannan alamun bai same su ba ko kuma ya cika akan wani mummunan aiki da yake yi ka ce za a tashe shi akan wannan abin da ya mutu akai kamar yadda hadisi ya mm. tabbatar to malam addu'a da yan uwa ko eh, yan uwa na jini ko kuma ma sauran musulmi za a yi mushi ta hanyar sallah da bayan da ya tafi waɗannan addu'o'i za su iya canza ma mutum abin da ya mutu akai wala ba za su canza komai ba assalam shi yasa Allah ya saukar da Qur'ani ya ce liyundina man kana hayyan don a yi gargaɗi da kashedi da ahir da jan kunne ga wanda shi yake da rika ba ga abdullahi bin ubay bin salul ba mm-hmm. yayi rasu dan shi abdullahi saboda sahabi ne ya je ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi ya taimake shi ya bashi mayafin shi yana so a mai littafani da shi annabi ya bari. aka zo da haka zo za a yi sallar jana'iza mm-hmm. haka sai na umar da yana da halin ya hana annabi ya salla da ya hana shi ya ce wa annabi ya ce shi annabi yana kallon siyasa ta rayuwa ta yadda ga ɗan shi babban sahabi ne suna tare da shi amma ya san wannan mutum yana da matsala to bari ya ci albarkar ɗan shi sai na umar ya ce ya rasulullah yanzu mutumin nan zaka mai sallah bayan ka san yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai na umar ya ce wallahi zan yi matukar Allah bai annabi ya ce zan yi mm. matukar Allah bai hana ni ba ya tsaya kan kabarin shi ya masa sallah ya masa addu'a hmm. daga ranar Allah ya saukar da wala salli ala ahadin minhum mata abadan daga yau karka sake tsayawa kai sallah kan kabarin ɗaya daga cikin su kai sallah kan gawa ɗaya daga cikin sannan wala ta kuma ala kabari hmm. karka ƙara tsayawa kan kabarin ɗaya kai masa addu'a hmm. innahum kafaru billahi wa rasulihi sai da ma Allah ya fara yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kan neman masa gafaran Allah ko kakka nema in tastaghfir lahum 70 marratan in zaka neman masa gafaran Allah so 70 hmm. wannan ba wai ana nufin in yi so 70 Allah ba zai bane in yi so 70 da a'a hmm. balarabi yakan faɗi wannan adadin da ba iyaka <clears throat> ba so 70 ba ko so miliyan dubu 70 annabi zai ce Allah ya gafe mai ba zai yafe mai ba saboda Allah ya faɗi dalili ya ce innahum kafaru billahi mm. wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun naka sababin da zai sa mutane idan sun yi addu'a ta tasiri ta taimaka mu wanda aka yi ma ya mm. ya zamanto kafin ya bar duniya alaƙarsa da Allah tana da kyau amma mutum bai tsina na komai bai shiga kabari to ku dai taro ai addu'a ba nema kuke ba alfarma mm. kuke roƙa a gurin Allah ya yi mai kaza Allah sai ya ga dama zai dan ba wanda ya sa Allah dole ya ce Allah dole sai ka mai kaza dan ga wanda ya fi kowa matsayi a gurin Allah din hmm. saboda wannan mutumin ya bata sa da Allah mai kyau aka ce wa annabin in zai yi so saba'in ko so miliyan saba'in Allah ba zai yafe ba kuma aka ce daga yau kar ya sake tsayawa kan kabarin ɗayan ya mai addu'a ko ya tsaya kan gawashi ya mai sallah hmm. saboda innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiqun ta kan mutum ya dannasa rayuwarsa ya lalata ta da sabon Allah mm. a zo a zauna a kabari a ce za a mai eh, a dai a tashi dama ba wanda yake da tabbas cewa addu'ar da aka yi Allah ya karba mm. to sababi shine zamanto alakarsa da Allah ta hanyar imanin tana da kyau idan an yi tabbas abin zai masa amfani kuma yana da tasiri mm. amma mutum ya bari alakarsa da Allah ta lalace to gaskiyar magana an samu matsala wannan shine to akar makallawa yanayin da mutum ya mutu a kai. Eh, na irin samun sauƙi hmm. na yadda ya rabu na ko irin zafi ko raɗaɗi na ɗaukar rai shi ma yana daga cikin abubuwan da ke nuna kyakkyawan cikawa? Eh kamar abin da ya shafi irin abin da ya shafi mun goshi haka. To. Malamai sun lissafa shi yana daga cikin abin da ke nuna alama ne hmm. na ainihin wato husnul khatima. Nan mu kuma muna maganan sababi ne. Mm. sababin da ke janyo a yi kyakkyawar cikawa ɗin mm. wancan kuma alama ne na mm. ainihin wato husnul khatima wato kyakkyawan cikawa shi yasa ka ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya da Aisha tana faɗa ta ce inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tufiya fi baiti wa fi yawmi annabi ya mutu a ranan kwana na kuma a ɗaki na sannan ya mutu wa bai na sahari wa nahari tsakanin kirjina da kuma cinyoyina mm. ta ce wa kana bai ne rakwatun fi hama gaban annaba akwai kwano akwai ruwa a ciki mm. annabi yakan sa hannun shi ya ɗibo ruwa ya wanke fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil sakarat mm. la ilaha illallah inna lil mutuwa tana da maye. tun haka abu biyu Allah ya faɗa akan mutuwa hmm. ya ce tana da asakaru kuma tana da azzauku hmm. kaga ya ce waje asakaratul mauti bil haq hmm. zalika ma kunta min mutahid sannan ya ce kullu nafsin za'iqatul maut to da azzauku ɗanɗano kaga ɗanɗanon mutuwa ba mai daɗi ba sannan asakaru mayanta ma shi ma ban yi ba mai daɗi ba ne shi yasa zaka ga dole ana samun yanayi gurin fitar rai amma ko da fitar rai ya zo in mutum alaƙarsa da Allah ta zo mm. yana da sauƙi abin dan dama mala'iku biyu ake turowa mm. ko dai wannan zai'ati garka ko wannan ɗati na shiɗa. Mm. in mutum alaƙarsa da Allah tana da kyau sai a turo masa wannan ɗati na shiɗa. in mutum alaƙarsa da Allah ta lalace sai a turo wannan ati garka kai daga jin garkan nan abu daga jin garkan nan ba mai kyau bane ai malam ka san akwai matsala Allah ne kiyaye to akar maka Allah eh, tambayan karshe dangane da faktun tuba din nan mm. kace duk girman da mutum laifin da mutum ya yana ganin shi mai girma amma dai a wurin Allah abu ne mafi sauki ya yafi mushi mm. malam duk da yake baka faɗi kace ce akwai sharuɗa mm. amma duk da yake baka faɗi sharuɗan ba shin malam mutumin da ya zo ya tattara haƙoƙi na mutane ya zalunci <laughs> jama'a domin inda ya tuba Allah ya fi mishi shi yasa yanayin fara mutane ce a koma a sauraron wancan tafsirin namu dan jin wani sharuɗa dan ayar inna matta wata alallahi ita hmm. kadai tafsirin kwana biyu ne akan ta dukkan ragowar ayoyin da ke cikin Qur'ani sama da aya arba'in sai da na hada alakar ayar da ragowar ayoyin Qur'ani sannan washe gari na zo na faɗi hmm. sharaɗin ainihin wato tuba ɗin irin wannan matsalar ba ma so mu bude ta a kafofin watsa labarai saboda za ka bude wata ƙofa ta banda amma na sha faɗa na ce tun da na taso nake jin ana faɗa ana cewa idan haƙƙi mm. yana da alaƙa da mutane to Allah ma ba zai yafi ba sai mutanen sun yafi mm. amma idan haƙƙi yana da alaƙa da mutane da Allah Allah mm. zai yafi to wannan magana ita ce na tambaya na ce wannan maganan Allah ne ya faɗe ta ko annabi shi ne nake ga kuma kowanne yana nanata duk wanda ya ga inda Allah ya faɗa haka hmm. ya ce idan haƙƙi ne na mutane shi Allah ba zai yafe ba hmm. sai mutanen sun yafe tana buƙatar da Allah a kawo min gurin inda Allah ya faɗa haka ko annabi ya faɗa haka hmm. ya ce Allah ne ya faɗa haka ba su kenan kawai akan to Allah ya sa mu dace amin amin amin to masu kallon mu da sauraro kamar yadda na ce a kira sifili takwas ɗaya sifili uku bakwai biyar takwas tara ɗaya biyu ko sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar kuma sifili tara sifili biyar uku takwas takwas biyar takwas sifili takwas assalamu alaikum wa alaikum assalam To barka da wa muke magana. To Malam Rabiu me tambayar ka? Rabiu Lalo. Malam Rabiu Lalo me tambayar ka? Malam Rabiu. Rabiu Lalo. Sabiu ko? To, eh, eh, to, kaman layin naka ne yana ci gaba ina jinka.

kwankwa ga mutane da yawa suka fita a cikin hmm. azumin azumin yi daga Eh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ku ina mu malam barka da su. To mara amsa me tambayar ke da kuma muke magana? Kuna magana da kuɗi da kamar da To malama ummi me tambayar? Me tambayar ki malama ummi? Assalamu alaikum. Malama ummi kamar ba ki ji ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kana jin mu? E, ina jin ku. To me sunanka? To alhamdulillah kuna magana da M Sha'ib da Zabar na barje. To mu je malam M Sha'ib. To malam yayi bayanai sosai Allah ya saka mai da alkhairi sosai. Amin amin. To ni tambayan da nake so in yi wa malam shine shin za ka ga mutum yanayi na rayuwar nan da ake ciki ka ga mutum ya hallaka kanshi ya hmm. wajen rata ya kai don hmm. yana gani ya shiga wani kunci hmm. to shin malam a nan muke so ya mun ƙarin bayani ya mutuwan nan nashi ne inda na ji ana magana a kan cewa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah.

Allah ya ɗau rayuwar shi. Hmm. Ni kan da nake son ma mara ne shi ne akwai irin mutuwar da mutum zai yi ne inda ya zai yana aikata wani abubuwa ya kasance cewa a ya cika da kyau da imani na za a dinga ta sanar cewa abubuwan da ya aikata a rayuwa zai samu sauƙin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wani ta fahimci tambaya na. To, eh, mun fahimta Malam Abdullatif. Eh, za ka ji amsa insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To amin wace ce? To malama Habiba me tambayar ki? Na'am. To Allah ya bashi lafiya. aka daina to ya ake yin sallan? Eh. To za ki ji insha Allah. Eh, assalamu alaikum. Salamun alaikum. Salamun alaikum. alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ne ah, malamai barkan ku da gare barkan ku da wannan lokaci to da muke magana alhamdulillah eh, kuna magana da ahawar to mala Ahmad me tambayar ka kan maudu'in mu hanyoyin malam barka da zuwa wannan majalisi mai albarka yanda ya zo nan lafiya Allah mai da shi gida lafiya to amma mala Ahmad me tambayar ka hanyoyin to tambaya na shi eh, ah, ne eh cikawa da imani wanda

Ina jin ka menene tambayar? Yawwa duk yana tambayar da nake so in ji ana. Kamar hmm. da to madalla ah, Allah shiga malam ah, cikin ah, tambayoyin nan mm-hmm. wadda ta abdullatif mm-hmm. ita ce ta dace da darasin mu wasu kallon mu da sauro kamar yadda muka ce a rika tsayawa akan maudu'in darasin namu wanda a yau malam ya mana darasi akan hanyoyi ko dalilai ko sabubba da mutum zai cika da imani ya gama da wannan duniyar lahiya wanda malam ya lasabta mana hanyoyi ko dalilai ɗaiɗai har guda tara akan wannan matashiyar maganar ya kamata tambayoyinmu su kasance yana cewa mutumin da ya daɗe yana aikata sabo amma da ya zo rasuwa sai wata irin rasuwa mai nuna cewar eh, kamar dai eh, ya mutu cikin ni'ima ko kuma ya samu kyakkyawar cikawa to me wannan yake nuna to san akwai abubuwan da na faɗa na ce ba su da amsa sai idan sun faru tukunna mm. ba mamaki cikin abin da ya bayyana ga mutane tsakaninsa da Allah ko wani abu na mm. sirri na aikin alheri wanda kuma mutane ba su san shi ba mm. to wannan kuma sai ka ga sai Allah madaukakin sarki ya kaddara masa mutuwa mai kyau saboda wannan shi yasa kaga inna ahadakum da wancan hadisin da annabi yake faɗan cewa wato la ya'malu bi amali ahli jannati hatta yakunu bainahu wa bainaha hmm. hadisin Tirmidhi ya zo cewa fi ma yabdu lin nas cikin abin da ya bayyana a ganin idan ainihin wato mutane so saboda haka mutum ko da ya mutu da alama mai kyau mm. wannan dama kyautata zato ake ta muna kyautata zato a gurin Allah ya dace mutum kuma koda ya mutu da alama mara kyau mm. sai dai a ce ana jiye masa tsoron fuskantar azaba a gurin Allah mm. amma ne yanki ya ce ya tabbata wa na dan aljanna ne kamar yadda na ji wani sakaran dan fim yana faɗa cewa wai shi ya tabbatar sana'a shi tafin sai ta kai shi aljanna wanda ma suke aikin kirki suke azumi da zakka da waye sahabbai ma bayan duk karantun da suke da shi a gurin Allah ba su zo suna tutiya ba hmm. suka ce sun tabbatar amma shi fimfe yake yi amma ya ce ya tabbatar sana'an nan ta fim sai ta kai shi aljanna hmm. to kaga ba a yin wannan saboda haka wannan kuma ita ce aqidar ahlus sunna dangane da wanda suke aikata sabo ko aiki mai kyau mm. ba ma yin ke mu ba da shaida ga wani mutum mu ce dan aljanna ne ko wuta mm. sai wanda Allah ko annabi suka ba da shaidar wuta ko aljanna a kansa mm. wallahu a'lam na'am to malama Habiba Ibrahim ta yi tambaya dangane da jinya na mijinta shin malam da farko tukunna shi doguwar jinya takan alamta wani abu dangane da eh takan alamtar da na'am kankare zinubai ga shi bawa din na'am saboda kullum akwai bambanci tsakanin san da bawa hmm. yake ma bawa dan uwansa da kuma san da Allah yake ma bawa to shi Allah idan yana son ka hmm. to alaman yana son ka zai jarrabe ka na'am shi yasa zaka ga tare da yafi fi ƙaunar manzon Allah sama da kowa a duniya hmm. amma ka kalli irin matakin rayuwar da annabi yake to tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauki mahaifiyar sannan mahaifinsa bai bar masa wani abu na dukiya ba wanda ya rene shi kakan shi sannan yana da shekara ta kusirar ya dawo hannun abu talib hmm. duka wannan mataki ne na jarabawa sannan ya zo duk an karanta asira sai an tara dabbobin mutane ya je daji ya wani da su ya dawo sannan abu ya shi kuma shine faɗan gata a gurin Allah hmm. shi yasa abdullahi dan mas'udu da ya zo ya same shi ya ce masa innaka tu akuwa akan shadida naga kana zazzabi zazzabi mai tsanani ce ina ai mu annabi yace namu ba irin naku muke ba mu idan mun tashi namu Allah ninninka mana yake yake ce ne yanzu kuna da ninkin ba ninkin lada yace kware kuwa muna da ninkin ba ninkin lada to shi yasa ta ibn riba ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas na'am wata rana ana majalisi ana karatu sai ga wata mata ta zo wucewa sai a ta hmm. abdullahi dan abbas ya ce masa ala uri kamar atin min ahal janna ba zan nuna maka ban mace ga ta kuma yan aljanna tana tafiya a doron ƙasa hmm. sai ce iya eh, nuna min ita ina take ina take sai ya ce masa hadihil mar'ati sauda wannan matar da kake ganin ta baka atatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qalat inni usra'u Hmm. ta wajen annabi wata rana ta ce ina ciwon farfadiya hmm. wa inni a ku kuma duk sanda ciwon ya bige ni inda faɗi sai na yi tsirara ta ce wa annabi fada Allah ta'ala an yi afiya li ka Allah Allah ya bani lafiya hmm. sai annabi ya ce mata in shi iti in kin ga dama sabarta ki haƙuri da wannan ciwon kina mutuwa baki da wani sakamako wala kilcin kina da aljanna idan ko kina so zan miki addu'a Allah zai warkar da ki amma fa yanzu aljanna ba tabbas sai dai ki neme ta ta hanyar aiki Allahu ta ce ta yadda in dai in ta mutu ba ta da wani sakamako sai aljanna hmm. a batta da ciwon amma annabi ya roƙan mata Allah in ta fadi ta daina yin ainihin wato tsarana haka abinda doguwar jinya yake nuna hmm. kankare zunubai da daga matsayi da daraja na wanda Allah ya jarraba da wannan amma in ya dauka wannan jarrabawa ce daga gurin Allah ya haƙuri hmm. shi yasa zaka ga a cikin doguwar jinya akwai jarrabawa ga wanda aka jarraba da rashin lafiya da kuma wanda suke jinya mm. duka akwai jarrabawa a ciki da aka masu jinya in suka yi haƙuri Allah sai ba su lada wanda aka jarraba da mm. ciwo mm. in yi haƙuri shi ma Allah subhanahu wa ta'ala mm. sai ainihin wato ba shi lada so saboda haka wannan shi ne to malam ta ce a dangane da tunda uh, ana so mai jinya din ya doge kada ya fasa ayyuka na ibada musamman a sallah to ta ce uh, ana buƙatar tsarki gashi kuma shi yanayin rashin lafiyan ya sa kusan ko da yaushe fitsari yana fitar mishi tun suna mushi alwala sai suka ga to an ma yi tsarki an yi alwala dai kuma ga wannan fitsari sai suka bari haka yake yin sa akwai abin da malamai suke cewa karkashin ka'ida usuliya ta walaysa wajibun bil hmm. wala muharramin ma'attirari babu wajibi idan hmm. akwai gajiya kuma babu haramun in akwai lalura da haka ita shari'ar musulunci asali an gina ta akan istita'a ne iyawa ne hmm. duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi abu idan baka da ikon yin abin wajibcin ya faɗi yanzu ba ya ce a je aikin hajji ba mm. to ai aikin hajji zai zama wajibi ne akan ka daga lokacin da ka samu dama in baka samu dama ko ka mata ka tafi lahira baka yi aikin hajji ba Allah zai tambaye ka mm. kuma kaga ɗaya ne daga cikin ka cikin musulunci guda biyu da haka a irin wannan za su ɗabbaka fattakullah masata'atun ne idan alolan ya ta'azzara ba yadda za a iya mai alolan to su bar alolan su koma zuwa ga badalin alolan shine taimama mm. duk lokacin da lokacin sallah yayi kawai shine a yi kokari a masa taimama ta gaɓoɓin wato abin nan din a ɗan shafi ƙasa wacce take ba za ta cutar ba mm. a shafi fuskarsa da hannayensa a yi ƙoƙarin sallah ita kanta a yanayin sallan mm. wanda yake cikin wannan hali za ka ga sai dai a yi ta ta ɓangaren ima'i kawai ishara kawai ka fahimta mm. inda mara lafiya zai kai istin din da bai ma san wani hali yake ciki ba mm. ba zai iya yin sallah ba kaga ai ba za ka ce kuma dole wanda ma hankalinsa ya fita bai ma san wani hali ce sai ya yi sallah to ta yaya zai amma amma za su iya yin alwalan su amma ganin wannan fitsarin ko da yaushe da yake nan suke to za su iya yin alwalan kawai abin da za su yi kowace sallah in lokacin ta ya sami alwala shi ke da yake da wannan eh, wannan ba matsala ai ba ma wanda yake mara lafiya ba a gurin malamai akwai salsal boli mm. akwai salsal ga'id wani mutumin da yake ko da yaushe fitsari na zuwa masa ko bayan gida mm. ya zai akwai sallah kan shi ko babu suka ce ya alolan a haka ya je sallah haka ta yi eh. na'am salamun alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to alhamdulillah wane ne sunana musu To Malam Mas'ud. Malam gaskiya kuji bayani sai kuma tsakani da Allah cikin ya yi sanyi sosai wallahi malam Allah ya saka da To amin Malam Mas'ud me tambayar ka hanyoyin cikawa da imani. Malam misali kamar wajen sallah za a ga mutum sai ya ja wandon shi wanda za a ga cikin arzikin wannan wandon shi za a ga shi a saka haka. Hmm. Mutum idan ya je sallah ya ruku za a ga har idan yana da karamin wando za a ga karamin wandon shi kana gani wani ma baya da shi za a ga jikin shi fili ko kuma ga mutum wajen sallah ya sa irin kamar jinsi jinsi haka hmm. wani da sunan yan kwallo kamar sai kan ko wani ronaldo to a gurguje malam masaud a gurguje me tambayar hanyoyin cika da imani malam to me mutum misali kamar za a dubu sallah mutum ke da irin wani malam to eh, insha Allah malam zai amsa Allah saka da Allah mai da ku gida lafiya amin amin assalamu alaikum wane to baban gida me tambayanka eh, tambayar

Hmm. Eh na fahimci tambayar. Na fahimce ka, na fahimce ka. Eh insha Allah malam zai amsa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. To mun gode ne ne? Malam Sani me tambayar ka? Me tambayar ka a gurguje Malam Sani? Salamun alaikum. Allah sani layin ka yanke. Salamun alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, da muke magana. Yawwa wane ne? To Alhaji Musa me tambayar ka? To malam na ansa me tambayar? To Allah ya ta bada kamar yadda na da imani. Hmm. Yawa yi nasiha da kamar da kuma iya ta a kudu hmm. Kuma da yawa zaka suna faɗa wa ba mutane cewa idan mutum ya yi hmm. kamar idan mutum ya samu irin wannan yanayi. Hmm. kuma ya kasance yana jin wannan kuɗin kuɗi da sauransa da wata shagoja da sauransu. Wala hmm. a wata lokacin da mutum ya tuka za a yi tunani ya tuka da imani ko kuma ya za a yi tunani saboda mun lura da cewa an ce shi kan sai ɗan bayan na rage imani. Wato za a tashi na da alaƙa ba za a na gode. To mun gode kwarai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am wane ne? sunana Shatima Hassan daga Lagos. To Malam Shatima. Me tambayar ka? Ina wa Malam fata alheri. To Malam na ansa Malam Shatima me tambayar ka? Tambaya na shi ne kamar irin sojojinmu da suke mutuwa wajen fada da irin kamar irin su Boko Haram haka shin za a iya cewa su ma sun yi shahada kenan? To insha Allah ba za ka ji amsa Malam Shatima. Ina Malam fata alheri. Tawadallah. karmakallahu balan eh, mas'ud mm-hmm. eh, yana magana akan sallah da ka ce mutum ya yi ta da hushu'i tun daga yadda ka lasafta ya kama ya ce akwai waɗanda yadda suke rayuwarsu da eh, take wando ko kwaɓa wando mana akwai masu takewa ta can ƙasa ko mm. masu kwaɓewa ta sama mm-hmm. wannan me yake nuna kuma su shiga sallar a haka rashin sanin muhimmancin abin da suke ne kuma yadda ya faɗa ɗin hmm. da gaske akwai musamman samari su ji tsoron Allah sai sun gyara kaga mutum ya zo ya yi sujjada ko ruku'i bayansa a baya wannan ba daidai ba ne hmm. me yasa malamai suka yi saɓani ko suka tabbatar hmm. akwai gurare duk lokacin da sallar liman ta lalace ta mamu ta lalace amma sai guri guda goma sha ɗaya nan ne guraren da wato sallar liman take lalacewa shi kaɗai amma ta mamu bata lalace ba daga ciki akwai bayyana mutum limami ne yana mutane sallah sai ya bayyana yayin da tsiraicinsa shi ya bayyana hmm. shi sallarsa ta lalace ta mamu bata lalace ba da haka sai a sa wani ya ci gaba da yin sallah saboda haka yadda din Allah ya faɗa cewa ya bani adama in da inda kulli masjidin hmm. to gaskiya kamata a dinga zuwa masallaci cikin mutunci da kamala hmm. abinda zai fi kenan kuma yadda ya faɗa sai ga wani ji ya siyo jeshi ko wata riga da wani rubutu a bayanta ya zo ya hmm. tsaya sahun gaba to wani in ba sa'a ba a gama sallah wannan rubutun zai dinga karanta mm, shi ya zo da ya lalata sallar ya lalata sallar wani ko ya kawo ta shushi akan sallar wani sa yasa zaka ga akwai masallatan da suka dauke mataki duk wanda ya zo musu da riga da rubutu a bayan ta to ba zai shiga sahun gaba ba sai dai koma can bayan bayan da ba wani kuma a bayan shi haka ba zai jawo ma wani mm. ainihin wato mushkila ba to malam baban gida shi ma ya magana cewa kamar yadda malam ya taɓo maganan sallah ɗin nan har ah, aka nuna cewar wanda yake ayyuka na sabo an ambata manzo Allah sallallahu alaihi ya tambaya yana sallah aka ce yana yi amma ya tambayi ya yake yin sallah to shine yake cewa malam to mutumin da yake shi yana yin sallar ko da yaushe amma dai bai san me yake faɗa a ruku'u da sujuda ba kuma dai ya damu da ya ce sai ya je ya sai wannan mashulmanci ne kawai ba akwai hadisi musu salati ba da ya zo ya salla gaban annabi har sau uku annabi ya ce ka je ka sake ba kai sallah ba na uku ya ce na rantse da allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin sallah da ta wuce haka ba sannan annabi ya koya masa ga yadda ake yin sallah an kawo min sallan wani mutum a bidiyo na gani hmm. da ta da ikamar da gama sallah a raka'a hudu ba a minti ɗaya ba ya gama kai da ko kai aka baka takarda da biro aka ce kai makin wannan sallah a karba ko ka a karba me zaka je? to na ban nan garin na tafi wani gari ina falon wani mutum hmm. ina jiran shi daga wani ya zo ya yi irin wannan sallar a gabana da ta da ikaman da gama sallah raka hudun ba a yi minti ɗaya bai gama akwai wanda ba suke sallah irin wannan hmm. sallar hmm. shi yasa gwargwadon yadda mutane suka yi kokarin gurin kiyaye sallah din da karanta karantawar annaba a ciki gwargwadon yadda take hana su laifi hmm. gwargwadon yadda suka yi watsi da karanta karantawar annaba a cikin ta gwargwadon yadda za su dadduma laifuka kuma a ci gaba da yi to amma malam yana yin ta shi a natse hmm. amma dai bai san ma'anar abubuwan da yake ai abu biyu ne to idan mutum ya zamanto ana buƙatar kafin aiki hmm. a gina shi akan ilimi ka taba ganin mutum saboda yanzu kawai ya tafi kowace ma'aikata Sau da kai ana ganin an ya zai iya abu ba tare da tabbatarwa a ilmanci matsayin shi ya kai ba dauka a bashi bai yi waye da kan mafi zam shi yasa kullum muke faɗa akwai bambancin na gaji addini da na koya addini kwarai kuwa in gadon addini kawai kai baka sun addinin a karanta bai na ruwan addinin da kai wanda ma ba a cikin addinin yake ba in ya shigo shi koyan addini ko a gurin Allah ya fi kama matsayi a kar makalla yanzu babu uzuri dole ne kowa sai ya zama malami a irin wannan yanayi to eh fala bro ai duk abin da Allah ya sa dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da shi mm. yakan sauwake shi ko komai sauki yanzu me yasa a kowace ƙasa a duniya mm. ruwa ya fi komai sauki saboda dan adam ba zai iya rayuwa sai da ruwa mm. me yasa yanzu a kowace ƙasa a ko'ina a duniya Allah bai bar sarrafa iska a hannun kowa ba sai bata hannun shi hmm. yau da daddaren nan zuwa gobe da za a ɗauki iskar nan a ce an ba kamfanin MTN ko Glo ko Bin Mobile a ce su shaƙi iskar su za ta asko su kulle ta a misali na baya <laughs> ka san bil misali ake cewa ko hmm. to nan kamfanin nukan na sadarwa hmm. su sa iskan su kulle ta a asto. wa kake ganin daga nan zuwa kafin gari waye me zai faru ga baki ma to tunda Allah ya san waɗannan abubuwan ɗan adam yana buƙatar ya ci abinci su uku karanci hmm. buƙatuwar mutane ko zuwa ga karatu ta fi buƙatuwar su zuwa ga abinci yanzu wannan karatun da ake yi wasu bayan Allah ne suka ɗauki nauyi hmm. eh haka ne da suka ɗauki nauyi suka ɗauko kuɗinsu suka saka yanzu in an gama za a saki karatun nan ta audio hmm. ya shiga whatsapp da facebook da komai hmm. abin da ake so fa wasu sun ɗauko duke su sun saka kai kana zaune a gida ka buɗe ko ka kalla ko ka saurara wani yana rayuwa a cikin garuruwa irin wannan in ana yi hmm. inda ake karatun bai zuwa ba zai buɗe rediyo ya saurara ba ba zai buɗe tv ya kalla ba sannan kuma al'abar ya mutu ya tafi gaban Allah kuma ya ce yana da uzuri bayan kuma ya san Allah bai halicce shi don koyar sai dan ya bauta mai Ko ba zai nemi yadda zai bauta ma Allah ba Allah ya sauƙaƙa. Amin amin. Ah, Alhaji Musa Garo yana cewa malam sauraren kiɗe-kiɗe hmm. ah, a rayuwar mutum har ya zama mushi jiki me yake nuna wannan dangane da makoma. Wallahi malamai sun tabbatar da cewa sauraren kiɗe-kiɗe yana daga cikin abin da yake tsirar da munafunci a zuciyar mutum. subhanallah kuma idan ka duba cikin abin da malamai suke faɗa guda takwas ko tara wanda suke kawo hmm. sababan zuciyar ɗan adam ta lalace akwai kiɗe-kiɗe hmm. don haka yana daga cikin abin da Allah ya faɗa cewa iblis wastaftis manistata'ata minhum bi sautika hmm. ka fiziki duk wanda ka samu dama a cikinsu da sautinka malamai suka ce sautin shi shedan shine kayan kiɗe-kiɗe da haka mafi yawancin malaman tafsiri karkashin waminin nasi man yashtari lahawal hadisi hmm. kaso ɗari na malaman tafsiri kaso casa'in da wani abu zaka aka sun ce maka lahawal hadisi shine kayan kiɗe-kiɗe hmm. da waƙe-waƙe, da raye-raye kuma zaka ga duk wanda Allah ya jarrabe shi da san jin kaɗe-kaɗe da wake waƙe hmm. in ba sa abu kuma sai an haramta masa san sauraron karatun ƙur'ani kuma duk gurin da yake na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye raye ne sai ka samu matattara ce ta sharri hmm. alal akalla ba ka rasa gudun da ainihin wato aljanu da haka wanda ya zo ya maka iyafis a kunnen shi hmm. <coughs> maimakon ya zamanto yana ƙoƙarin wannan kunnen kullum abin da ake so shine kai ƙoƙarin sauraron gaskiya don ka bi gaskiyar ba ka aiwatar da kunnen ba gurin sauraron abin da yake sharri akwai wannan an taso daga wani guri ya je ya sa wannan earpiece din ya zai tsallaka titi ba ta ta rana ko ana kai kai kai ina kawai shi yana ta diddim da haka tiban nan ta zo ta murkushe shi ta abin nan to irin wannan ana je masa tsoron mummunar cikawa wato yin mutuwa wacce take ainihin wato mummuna sau da aka ya zama to ka dinga saurara kiɗa hmm. ka yi ƙoƙari mu da ya zama to duk sanda ka saka su a kunnen ka ko kana sauraron karatun ƙur'ani ko wata nasiha ko wani wa'azi ko wani hmm. abu wanda zai amfana da kai a duniya ko a lahirarka in misali a ce ana wani shiri ne a rediyo wanda koda bai da alaka da addini kai tsaye mm. wannan shiri ne da yake da alaka da kiwon mm. lafiya wannan shi kaga wannan abu ne wanda zai taimake ka a rayuwarka mm. dan ka saka iya bai ka ta jin irin wannan ba ko ko dai abin da zai amfani mutum a rayuwa a rayuwa ko a ko kuma a lafiya ka gani Shatima Hassan daga Lagos cewa yake kamar sojojin malam na ƙasa da suke fafutuka wurin eh, yaƙe-yaƙe da abubuwan da za su fitini ko kawo ma al'umma tashin hankali waɗanda wannan hanyar da suke bi don suka mutu a kai za ta iya kai su da kyakkyawan cika ko mai shahada? To, ya danganci niyyar mutum abin da ya je yana yi. Na'am. Domin ka san niyya ita kullum ita take da taminin ka samu matsayinka a gurin Allah. Shi yasa hadisin Hirakal da al-Imam al-Bukhari ya kawo shi hmm. a cikin kitabu Bada'ul Wahayi. da ya buɗe kitabu Bada'ul wahayi sai ya kawo ayar inna auhina ilaka kama auhina ila nuhin sannan ya kawo hadisin innamal a'malu binniyat mm. sannan ya kawo hadisin hirakal dogon hadisi sai malamai suka ce me alakar wannan hadisin da babu da Imam Bukhari ya buɗe sai suka ce alakar hadisin nan da wannan babu mm. shine saboda hirakal malamai sun yi sabani akan shi shin a wani matsayi ya mutu ya mutu a zuciyarsa da musulunci ko bai mutu da azu musulunci da zuciyarsa ba to sai Imam Bukhari ya kawo hadisin innamal a'malu binniyat hmm. din niyyar da harakal ya mutu da ita to da ita Allah zai tashe shi yau da haka ya danganta kaga ita rundunar sojan Najeriya akwai ma wanda ba musulmi ba a hmm. kaga ba za ka ce dan ya tafi wannan yakin ba ya mutu a gurin hmm. ya yi shahada saboda haka wanda suke musulmin ya danganci kuma wace niyya ce suke yakin da ita hmm. niyyar ita ce za ta bada sakamakon wani matsayi mutum zai tashi ya tsaya a gaban Allah manufar da ke zuciyar kowa daga cikin su sandan akwai wani abu da mun ta kira mun rasa neman wanda za mu ba shawara su canza hmm. maganar da suka je suka ɗauka suka sama ita wannan rindina ta operation zaman lafiya dole hmm. to wannan dole muna ba da shawara su canja wannan kalma ta dole din dan ba wanda ya sai ma Allah dole sai an yi kaza zaman lafiya dai an yadda mallaka sabi hannun kowa yana hannun Allah mm. to wannan kalma ta dole gaskiya akwai ɗagawa a ciki a cire wannan kalma ta dole a sa wani abu a maimakon wannan dole mm. ina ganin da an yi haka natijar da za a samu ta wacce ake samu yanzu wallahu a'lam Allah ya samu dace assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam yawa to kuna sabi mai malam gaskiya allah da amin malam sabiu me tambayar tambaya na hmm. da Allah mala yana halasta idan kare misali tsohuwa ka ya baka tausayi ka ka dinga addu'a Allah ya dauke ka kafin kai da kai irin wannan lokacin to ah, insha Allah malam zaka malam kama dalla salamun alaikum alaikum salam na'am wannan nan ku barka da to mun gode wa ne ne abubakar abubakar bello mala abubakar bello abubakar bello eh, to mala abubakar bello me tambayar ka ina malam barka da zuwa mun gode malam ina an sa karo da wannan lokaci irin wannan Allah bani dama bai samu dama Allah sarki mala gode. Malam ina son ka don Allah. Na'am. Wala ni ma ina ina son malam don Allah. To malam ni ma ina neman addu'a a wurin Allah a wurin malam kuma ina neman ya sa ni a cikin addu'o'in shi. Bukatun muna da kai Allah ya amsa mana. To amin amin. To malam ni ma ina son ka saboda Allah da kake so na saboda. Ina garuwa yau da kullum. Allah ubangiji ya saka ta a cikin mizanin lada. To Allah ya amsa mana baki daya. Da mu masu sauraron da su malaman da suke karantar da mu. Amin. Muna jin daɗin matasan malaman mu da suke karantar da mu ba dare ba rana. Ta amin malam. Fatan malam yadda ka lafiya Allah mai da ka gida lafiya. Amin malam. Ba da saboda malam ya riga ya gama magana gaba daya. To mun gode mun gode eh, mun gode kwarai malam Abubakar. Assalamu alaikum. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya lau eh, nesa da rediyon ka ko TV da Allah. Awa wato wane ne? Tumala Aminu mai leda wadda gaba ne kirawa. To Aminu me tambayar ka? kirki ba eh, to eh, bayan mun gama sai ka neme mu insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ala abdullahi to mun gode wa ne ne to malam lawal ne malam fata alkhairi me tambayar kamar lawal a gurguje eh, kamar da malam ya batun hakkin wani da Allah

tambaya a game da malam shine da Allah yana son ya min bayani me hukuncin mutumin da zaka ga yana sallah da singileti to mun gode malam Abdulkarim malam zai koma gida lafiya tashi lafiya to madalla akramakallahu eh, malam Sabiu tambayar da yake yi idan mutum ya ga ya ga wani ya tsufa so sai yakan yi tunani kila shi ma ya kai irin wannan lokacin ya zai ji sai roƙi Allah kada ya kai shi irin wannan ah, a shari'a ya halatta haka irin wannan cika ko makomar kar mutum ya kai irin wannan matsayin to shi abun ya kasu gida biyu ne to tsufan ai akwai mai kyau akwai mara kyau na'am shi yasa kake gani ba a so mutum yana matashi hmm. ya karar da yarintarsa inda bai kamata ba na'am da haka dama akwai waɗanda wasu a duniya alheri ne akwai wanda kuma wasu a duniya matsala ne hmm. ka ga annabi ya ce in ka ga wani abu na rayuwa ya maka tunnuku hmm. to ka roƙi Allah cewa ba roƙon Allah za ka yi cewa kai tsaye ya kashe ka ma'a ka roƙi Allah cewa in Allah ya san cewa ci gaba da rayuwarka ba alheri ba ne? Hmm. to ya ɗauke ka dan akwai wanda ya mutu da wuri ma ne alheri dan in ya daɗe a duniya aikin ɓannar da zai to zai ja masa matsala a gaban Allah Gari ya mutu da wuri ɓannarsa ta takaitu ta yadda hisabin da za a yi masa ya zama takaitacce idan mutum ya taso yana matashi na abraham duk wata fituka da ta faɗi a tashi ta addini mm. da ƙarfin shi da shi ake sai tsufa ya zo sai zaman to bai iya komai saboda tsufa mm. to ko yana zaune bai yi aikin ba Allah sai ya ci gaba da bashi lada shine illal na amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun To in irin wannan tsufan ne mutum ya karar da tsufansa hmm. a gurin aiki yarintarsa gurin aikin alheri sai girma ya zo masa ya same shi akan haka. Hmm. Wannan ba tsufa ba ne da za a yi wa mutum kaicu a kansa. Amma wanda ya karar da yarintarsa gurin aikin banza tsufa ya same shi akan irin wannan hmm. irin wannan tsufan shine mutum ya kamata ne tsarin Allah da shi hmm. dan haka ba tsufan ne yake nuna ko ba shi kyawa ko mummuna cikawa ba a yaya mutum ya mutum ya samu kanshi a tsufan na'am a yanayin aiki mai kyau kafin tsufan ya zo hmm. ko aikin banza na'am to eh, assalamu alaikum ina ga kila ko zan iya ƙara ɗaya ko biyu assalamu alaikum assalamu alaikum Salamun alaikum. Salamun alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To da rage sautin tibin ka na so mai marfi da kai. Yawa wane ne? Aminu Aminu Aminu guda zuwa gidan To Mala Aminu. Eh, Alhamdulillah me tambayar ka kai ne na ƙarshe. Ina malam da zuwa. To malam Allah ya amsa malam Aminu tambayar ka. To me tambayar ka malam Aminu me eh me tambayar ka a gurguje lokacin ya kare. Malam Aminu a gurguje lokacin mu ya kare. Alaikum assalam. Alhamdulillah je ki malama lokacin ya kare ke ce ta karshe me tambayan? Me tambayar ki? Wallahi tambaya ta ce malam idan na son kare da daddare idan na yi farki ce ya farko ga Allah na da haka mai kwanta kai da fi sai mu al'ada a jiki. To malama za mu sa tambayar ki inda ya dace don ta fita daga maudu'i da muke tattauna malam yake tattauna mana akai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamun alaikum. Wa alaikum salam malam. To malam eh a gurguje. Wa alaikum. Wa alaikum kana ji na? To daga kai za mu rufe me tambayar ka? Wane ne? Malam Yusuf ka yi kusa da ka da Allah ka ɗan rufe. E, eh, ka rage sautin ne mu ji ka, ka rage sautin tibin. Me tambayar? Me tambayar? Ina jin ka. Eh? Muna jin ka, muna jin ka, Malam Yusuf. Eh, Malam Yusuf, Malam Yusuf, bana ka rage tibin ka ko ka bar wurin Malam Yusuf, lokacin namu ya ƙare. Eh? Me tambayar? Maganar sallah, mutum zai ana sallah. Eh, ci gaba ina jin ka. Mm. Na'am. To, Malam Yusuf mun ji tambayar ka insha Allah. Eh, kuma insha Allah za a sa ta a gurin da ya dace Malam Yusuf. Masu kallonmu da sauraronmu a lokacin namu ya kare dole mu ja birkin shirin a nan mu dakace mako mai zuwa idan Allah ya mana aran rayuwa domin kallo da kuma mu da wani sabon shirin. Kamar yadda muka je mun kasance a tsawon wannan sa'a guda na wannan shiri na majalisin malamai tare da babban malaminmu na yau a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sanna. muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi ya saka wannan gagaruma aiki nashi da ya yi mana a cikin ah, mizanin shi na ayyukan lada Allah kuma ya mai da shi gida lafiya a madadin shi malam ɗin da ya bar hidimomin shi ya zo ya kasance tare da mu a wannan lokaci a madadin wanda yake ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri ko da yaushe Alhaji Dr. Yahuza ya shi muna fata Allah madaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi a madadin jami'in shirin Malik baba ahmad a madadin yan uwa da suka tallafa min wurin ganin shirin ya daidaita da duk kowa da kowa da ya ba da gudunmawa allah ya saka mushi da alkhairi a madadin abdulrahman bashir adam da ya kan gabatar da shirin a kodayaushe ni da na rike mushi abdulwahab harun nake cewa allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa malam gode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to <laughs> Allah